habibi karatuwar aikin hajji shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa ganin cewa aikin hajjin ya karatu a yau ma cikin yardar Allah malam zai tsora daga inda muka tsaya da sunan allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah sauran mutane na ƙwarai da suka bi su zuwa ranar alkiyama ba a manta ba a cikin shirinmu da ya gabata mun yi bayani akan yadda sa'ayi tsakanin safa da marwa ya fara daga kan na na hajara amaryar annabi ibrahim bayan haihuwarta ga ɗanta ismailu da ƙaurar da suka yiwo daga can yankin sham ko yankin iraki suka dawo yankin nan na hijaz wanda yanzu muke kira makka da madina da sauran yankuna waɗannan abubuwan da suke biyowa na na mustahabbanci idan mutum kamar da muka faɗa ya yi sallah raka biyu a bayan makamu ibrahim ya koma zuwa alhajar al-aswad ya sumbace shi ya zo ya sha ruwan zanzam ya doso dutsen safa yana karanta abda'u bima bada allahu bihi ko yana karanta wannan aya inna safa wal marwata min la. idan ya zo ya hau kan dutsen safa sai ya hango ɗakin allah ya fuskanci alkibla sai ya ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar sau uku la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyidu yuhuyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu anjaza wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu wannan ita zai dinga karanta kafa uku akan dutsen safa in yazo kan marwa ma ita zai zai karanta kafa uku kuma ana so mutum ya ɗaga hannunsa sama kuma ya maimaita wannan akalla so uku sannan kuma ya roki bukatunsa na duniya da na lahira sannan ya sauko da kansa faɗin ya taho kan dutsen marwa idan ya zo kan wannan alama koriya to ana so mutum musamman namiji banda mace ya ƙara gudu gudu sauri sauri gudu gudu sauri sauri har ya je alama ta biyu amma ita mace kar ta yi haka idan mutum ya ƙare sa'ayinsa tsakanin safa da marwa abinda zai biyo baya shine sai ya yi aski wanda za mu bayani akan ka'idan askin na mace da na namiji ya namiji ya kamata ya aski ya mace ya kamata ta yi shi namiji yana da hanya biyu ta yin aski zai iya yin kwalkwabo wanda shi ya fi kuma zai iya yin kwaskwas ko saisaye shine mai bin sa ita kuma mace ba a yadda ta yi kwalkwabo ba sai dai kawai ta ɗan zuro gashin ta ta waje kuma masu yi mata askin ɗayan biyu ne ko ƴar uwarta mace musulma ko kuma mijinta ko wani muharraminta ta ɗan zuro gashin ta cikin mayafinta musamman gashin mai tsawo ne sai a kama gwargwadon wato a gaba ɗaya ta ɗan yatsa wani ma gashin nata bai wuce gaba ɗaya ta ɗan yatsan ba a ɗan yanki gwargwadon abin da wato ya samu shikenan kawai an gama wannan bangare sai kuma bangare na gaba to abinda ke bin wannan shine yau tarwiya wato kwanakin haji guda shida kwanakin haji mun san guda shida ne yakan fara ga takwas ga wata wanda ake kiransa yau tarwiya da tara ga wata wanda ake kiransa yawon arafa da goma ga wata wanda ake kiransa yau hajjil akbar da sha ɗaya sha biyu sha uku wanda ake kiransa ayyamu Tashiriki ko ayyamu minan shi kwana na sha ɗaya na wasu malamai sukan kiransa yawmul qarri saboda kowane alhaji yana nan amina na biyu suna kiransa yawmun nafar awwal na biyu yawmun nafar sani ranar tafiya ta farko mutum zai iya yin kwana biyu ya tafi ko ya tsaya ya kwana uku to sanana na kiran su ayyamu tashrik ko ayyamu minan ko kuma ai musu wannan tafsili din to ranar takwas ga wata ranan ne alhazai sukan yi harama domin fita zuwa ga mina musamman ga waɗanda suka yi tamattu'i kaga sun riga sun yi umara yanzu suna cikin kayan su na gida to su sai su koma cikin haramin su siniya su yi wanka siniya daga masaukansu da niyan cewa za su shiga aikin haji wanda kuma suke dama su mai kirani ne da mai ifradi kaga su dama suna cikin haraminsu kawai harama za su yi su fita kawai zuwa mina ba sai sun yi wani abu ba dama a cikin haraminsu suke su su ware ba shi ko mai tamattu ya riga ya gama umara yanzu sai kuma ya harama da haji don ya raba tsakanin haji da umara shine ma tamattu'i ma'ana ya ji daɗi ya yi wasu ayyuka da suka halatta wanda ba su halatta ga wanda yake cikin haji ya yi ba shi saboda ya gama umara sannan ya jira lokacin haji to abin da aka so shi ne a yi wanka a wannan rana ta takwas ga wata mutum ya salla wanka kuma ya tsaftace jikinsa shi ga mai tamattu ma zai iya sa turare tun da bai riga ya yi harama ba zai sa turare tsaftace jikinsa ya aikata duk abin da ya aikata irinsa a miƙati sannan ya yi niyyar aikin haji a zuciyarsa sannan kuma ya amsa da faɗar ka hajjan in yana jin tsoron wani abu da zai faru ya hana shi karasawa ya iya cewa fa in habasani habisun fa muhalli haif habastani idan wani abu ya tsare ni ko ya hana ni karasawa to inda na tsaya to nan zan yi warware in kuma wani zai ke wakilta zai wa aikin hajjin kama wani ya turo shi ya masa aikin hajji sai labbai ka hajjan an ne sai ya faɗi sunansa ko wata ce ta turo shi labbai ka hajjan an tin Allah na yi harama da wannan haji a zuciyata kuma amma amsawa ce ta wance ko ta wane bawanka namiji ne ko mace mun ce mace tana iya yi wa mace yar uwarta aikin haji namiji yana iya wa mace aikin haji mace tana iya wa namiji aikin haji kamar yadda waccan mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ubana dattijo ne ya tsufa baya iya zama akan abun hawa idan nayi masa hajji tayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ki yi wa babanki hajji to daga nan sai mutum ya ci gaba da yin talbiya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak mun ji abin da wannan talbiya ta kunsa na irin sakon da take isarwa in ya ƙara labbaika ilahal haq labbaika wannan shi ma wato babu matsala sannan abu na hudu sai alhazai su fuskanci zuwa mina to yanzu abin da ake ne saboda cunkoso akan fara tsara tafiya ne zuwa mina tun ranar bakwai ga wata kuma alhazai sukan yawan tambayar mu cewa ya halatta su yadda a kwashe su a cikin motoci tun kafin gari ya waye a kai su mina muka ce e babu laifi shi kansa kwanan minan nan mustahabi ne kuma matsalar abu ai a kai ka lokaci ya wuce amma ka kai ka guri lokaci bai yi ba ya ba matsala sai kai niyya a lokacin da guri yayi din hmm. kamar zuwa masallaci ne lokacin sallah bai yi ba kaga ai ba matsala bane hmm. ka zo bayan an gama sallah ko lokaci ya fita shine matsala sai ka jira lokacin yayi sai ka yi niya abin da zaka yi hmm. amma a ce an kai ka guri bayan an wuce lokacin shine baya gyaruwa amma a kai ka guri kafin lokaci to shi yana gyaruwa haka sai mutum ya fuskanci ah, a tafi zuwa mina kuma a yawaita faɗan talbiya ɗin nan kamar da jabi ɗan abdullahi ke cewa da ranar takwas ga wata ta zo sai sahabbai suka fuskanci zuwa mana waɗanda sun yi tamattu'i suka yi harama da aikin haji manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan abin hawansa ya isa zuwa mina a nan minan ya yi azahar da la'asar da magariba da isha da asuba sannan ya ɗan jira kaɗan sai da rana ta fito sannan ya bar gurin wannan shine yazo a hadisin muslim sannan ya zo a wani hadisin kuma wanda shi ma ibnu majah rawato cikin kitabul manasik daga abdullahi dan umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi salloli guda biyar amina wato shi ibnu umar ya kasance kan yi salloli guda biyar amina a zahar la'asar magariba isha ya kwana ya asuba sannan ya ba su labari cewa haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi to mun can an isa mina a nan za a yi azahar da la'asar da magariba da isha amma ƙasaru za a yi banda jam'i ƙasaru banda jam'i mun san ya halatta ga matafiyi wajen abu biyar aka halatta wa matafiyi to amma a nan zai yi ƙasaru ma'ana zai azahar raka'a biyu la'asar raka'a biyu mun san dama shi ƙasaru baya shiga salloli biyu kasaru ana yi wa salloli ne guda uku kawai ake wa kasaru shi ne azahar da la'asar da isha masu raka'a da hurhudin nan su uku su ake yi wa kasar su koma biyu hmm. amma magariba tun da uku ce asuba biyu ce kaga su ba za a yi musu kasaru ba domin ka ce za ka wa magariba kasaru to raka nawa za ka yi tun da babu ɗaya da rabi hmm. kuma su ake a raba sallar biyu ita kuma asuba raka'a biyu ce in ka ce za ka yi ƙasaru kaga ɗaya za ka yi kenan don haka ita ba a yi mata ƙasaru sallar asuba haka nan kuma ba a yi wa sallar la'asar ƙasaru ana yi wa magariba abuna a zahar da la'asar ne da isha to sai mutum a yi kasaru amma ba za a yi jam'i ba ma'ana kowace sallah za a yi ta a lokacin ta in azahar ta yi a yi azahar raka'a biyu ba za a tashi a yi la'asar nan take ba idan la'asar ta yi a yi sallah raka'a biyu idan magariba ta yi a yi raka'a uku idan isha ta yi a yi raka'a biyu idan asuba ta yi a yi raka'a biyu shine ma'anan abin da ake nufin cewa kuma nan har da yan maka da baki duka za su yi wannan kasarin tunda annabi sallallahu alaihi lokacin da ya aikin hajji akwai baki din akwai yan gari amma bayan an gama sallah bai cewa yan garin ku tashi ku ci ko sallar ku ba sabanin a cikin garin maka lokacin da ya kasaru hmm. bayan ya yi sallama ya ce to mu mun yi kasar ne saboda mu baki ne ko kuma yan gari ku tashi ku ciko to kaga amma amina bai ce su tashi su ciko ba hmm. wannan ya nuna kenan amina da ɗan garin maka da bako duk ƙasar za su yi sai dai ba za su yi jam'i ba kuma ya zo a wani hadisi na abdullahi dan umar wanda al'imamul bukhari da musulun suka rawaito yake cewa na yi sallah tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam amina raka'a biyu biyu haka nan na yi a lokacin saidina abubakar shi ma raka'a biyu biyu lokacin umar biyu biyu lokacin usman shi ma biyu a farkon shugabancinsa daga baya ne yake raka'a hudu haka hadisin anas dan malik yake cewa mun fito tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina muka isa maka ya kasance yana sallar raka'a biyu biyu har muka da zuwa Madina aka ce kun zauna a maka kwana nawa hmm. wata wa yace mun zauna a maka kwana goma wa ruwa ta musulun ya ce mun fito daga madina zuwa hajji annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan kamar da ya zo a hadisi na muslim da kuma hadisi muttafaqun alaihi wanda al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito abu na shida da ake so a yi amina shine an so ga alhaji ya kwana a minan nan kada mutum ya bar mina ya bari ya kwana a cikin ta hawa washe daren arfa wato a waye garin washe garin arfa kenan mhm. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai da ya salla asuba tukunna amina duk da yanzu akan kwashi alhazai idan an yi salla asuba din wasu ma a hanya suke asuba din hmm. ana yin haka ne saboda aje a kai su a zuwa ebuwa su. in an ji alhazai su tashi lokaci guda to kaga akwai cunkoso hmm. to sai ake wani tsari da ake sa taraddudiyya ma'ana a fara kai wasu a zuwa ɗebo su a ɗana ɗiban wasu bayan wasu wasu bayan wasu an yi tsarin da aje a dawo aje a dawo saboda gujewa cinkoso yawwa saboda an ce a tashi lokaci guda duka mutanen nan to cunkoso za a samu amma an ce a fara ɗiban ƙasa kaza a kai ta kaga motocin ma za su je su dawo su kai su je su dawo hmm. kowace ƙasa an mata tsarin lokacin da za ta fita to wasu nasu yakan faɗo da daddare wasu ma ba su yi asuba a gurin ba to tunda mustahabbi ne kwanan a yi asuba in an hango wata matsala da za ta sa ba za a yi asuba a gurin ba dan aka samu wasu alhazai masu taurin kai taurin kansu kuma ba wai na rashin ilimi ba ne a'a su suna ga tunda dai sun karanta cewa sai an yi asuba za a bar gurin nan yaya kuma za a zo a ce musu su fito kafin asuba sai mu ce eh in ta kama larura a fita kafin asuba din ba matsala amma da za a bari ai sallah asuba a gurin har ma wasu lokuta ma a bari rana ta fito to amma idan aka bari cewa alhazan nan wajen miliyan uku sai rana ta fito sannan za a kwashe su zuwa arfa to wani ma ba za a kwashe shi ba har sai rana ta faɗi kuma matsala shine mm. rana ta faɗi baka je filin arfa ba ko ko matsala shine rana ta fito wato alfajir ya keto na gobe na jibi baka je filin arfa ba hmm. wanda mun ana iya shiga filin arfa da daddare hmm. babban matsala shine an fi so da ka hada dare da rana hmm. ma'ana ka shiga gurin da rana ka fita bayan rana ta faɗi amma an ka shiga da daddare kafin alfajir ya keto duk hukuncin ka ka samu wannan gurin babban matsala shine a ce an wayi gari goma ga wata alfijir din goma ga wata ya fito mutum baya filin arfa shine ya rasa hajin baki daya kaga wannan shi kowanne matsala dan dole gowan za a iya gyara su amma idan mutum alfijir ya keto masa na goma ga wata bai shiga filin arfa ba ko da minti ɗaya ne to wannan ya shiga matsala to wannan shine abubuwa da ake so kuma abinda ake so a gurin nan a shagala da karatun alkur'ani amina wasu kan ɗauki kwanakin mina a matsayin guri ne kamar na hira na siyasa da hiran duniya da tattauna abubuwa da dai ba laifi tunda an haɗu jama'a sun haɗu su tattauna wani abu da ya shafe su amma abin da aka fi so a fi mai da hankali a kan lamarin lahira a fi mai da hankali a kan abu mai amfani a fi mai da hankali a kan addu'o'i da istighfari da hailala da tasbihi da tahamidi da takabiri da salatin annabi mutum ya ɗauki wani wuridi na karatun ƙur'ani ko wani lazimi na wasu addu'o'i da zai je ta yi a gurin tunda guri ne mai kankanin lokaci kwananka ɗari uku da kusan hamsin da wani abu kana harkokinka na yau da gobe amma kwana shida sai ga kamar da an sa kamari mari an sa maka anko an takura ma mutum sai ga ba zai iya haƙuri da sauran abubuwa da yake yi na san ransa a kwana shidan nan ba to mu yi haƙuri mu shagala da ibada mu shagala da tuno zunubanmu da neman gafararsu da kuma ƙara ƙoƙari wajen kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Wurin addu'o'in haka ko kuwa azkar haka wanda aka keɓe mutum ya kamata ko koko mutum zai ko wanne ne. To a nan gurin ba a keɓance wani nau'i na zikiri da za a ce lalle wannan kala ake so ba. Abin da ake so mutum kawai duk wani zikiri da ya tabbata mara iyaka da mai iyaka mai iyaka ka yi shi akan iyakarsa da lokacinsa mara iyaka kuma kai ta yi babu iyaka wani zai shiga da karatun qur'ani wani da salati wani da istighfari wani da hailala wani ma nazarin ilimi yake in yayi sallah sai ibada sai dauko littafin ilimi ya samu damar da zai yi nazari ya faɗaɗa wani bincike ko kuma abin da yake da zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa to sannan dangane ga ladubba na zamantakewa wato mu'amala kullum aikin hajji mukan faɗi nau'in ibada da ya kamata a yi amma ko ba a la'akari da mu'amala gurin mu'amala zamantakewa domin an zo an haɗa ku ku hamsin ko ku saba'in ko ku ɗari a cikin tanti ɗaya kaga duk kun zama makotan juna hmm. to abin da yake faruwa akwai matsaloli da ake samu guda biyar matsala ta farko shine wajen kama guri wani gurin za ka ga alhazai hadda kokawa hadda faɗa wajen shiga cikin heman nan hadda kokawa da faɗa. kai da ka zo aikin haji wani kaji har yana busa a shari'a a gurin to kaga wannan matsala ce babba da ya kamata a ce an yi hakuri an gyara ta matsala ta biyu shine idan wani ya kama guri ya yi tafi sai wani ya zo ya ɗauke katifar ko ya ɗauke filan ko ya ɗauke masa bargon shi in bai samu ba sai ya ɗauke na wani kuma ya ja bakin sa ya shiru to kaga idan mutum ya riga ya kama guri ya zama haƙƙinsa da ya kama guri ya aje alama to ya zama wannan abin haƙƙinsa ne baka da iko kuma ka zo daga baya ka ɗauke ka sa naka wajibi ka yi haƙuri ka bar masa ka nema a wani guri in baka samu baka je wani gurin ka haƙura ya fi maka sauki na uku magana takalmi wani zai zo ka aje ka sai ya ɗauka ya sa ba tare da ya nemi izini ba kuma ya tafi ya shigo da shi ta wata hanyar da ba za ka gan shi ba shikenan ga takalma mutane suna taɓata dole in kai abu na sai ka ɗauki takalminka ka tafi da shi ka je ka aji to kaga wannan shi ma abu ne da ya kamata ci an kiyaye na hudu in an zo bacci wasu za su yi bacci wasu ta hira wani ya ta hira ya ta hira ya dame ku da hira shi bai bacci ba shi bai zikiri ba shi bai addu'a ba kuma wasu sanyi suna so su kwanta su huta ya hana su bacci ana ta hira ana ta ihu da sauransu to wannan shi ma ba daidai ba ne abu na biyar shi matsala ne wani yana son haske wani yana so a kashe haske wani yana son ac wani yana so a rage ac <laughs> to ga mutane da yawa kawai shi yasa aka ba da bargo ai in ba ka son ac wasu na so sai ka lulluɓa amma ba za ka ce lallai sai an kashe ac ba domin wani an kashe ac ba zai iya zama ba wani kuma an kashe haske shi so yake nazari wani kuma ba a kashe fitila baya iya bacci to sannan matsala ta shida ma da ake samu shine wajen rabon abinci wani zaka ga watakila an kirga adadin mutanen gurin nan mutum ɗari ne an zo da abinci ɗari wani ya ɗau uku to ka gan ya ɗau uku wani ba zai samu ba dole in ana ba mutane abu dai-dai kai ma ka ɗau ɗaya wani sai ga ya ɗauko ruwa kamar goma ya zo ya sa karkashin filansa ya zuzzuba da ko zai buƙaci ruwa kuma watakila ruwan ba zai isa ba to ka gan ka zo abu katar ana daukan daya kai ma dauki daya in ana daukan biyu kai ma dauki biyu amma ka dauki biyu wasu ba su samu ba ko ka dauki uku ko ka dauki hudu to wannan shi ma ba tarbiya ce mai kyau ba ya kamata mu a matsayin mu na alhazai mu dinga yin abin da zai nuna kama ma ba fahimci dalilin da yasa ake zuwa aikin hajji ba wannan mu'amalar ma cikin aikin hajjin take to sannan haka abin da ya shafi a ah, turereniya wajen ko shiga layi ne ko kuma wajen a shiga mota ne ko wajen shiga tantin ne ko layin karɓar abinci ne ko na ruwa ne ko na wani abu ne ko na sallah shi ma za ka ga ana samun irin wannan karfiyar? Hmm. wanda kuma ya kamata a ce a matsayinmu na alhazai mun yi kokari mun gyara wannan duk wani haƙƙi da muka shina na makotaka wanda ya imani da Allah jalalar lahira ya girmama makocinsa to makocin nan naka ha a filin arfa ha amina ha a musdalifa duk ko ina makocinka ne duk wanda ya zo kusa da kai a mota ko zo kusa da kai a gida ko a tanti ko a hema ko a maka ko a madina ko dawafi ake yana bayan ka kana gaba ko kana gaba yana baya ko sa'ayi ake ko a aka sauke ko ko a musdalifa duk dai makocinka ne ya kamata a ce kai abin da za ku rabu yana ganin mutuncinka kana ganin mutuncinsa tunda abu ne na dan lokaci da za a tashi kuma kowa ya tafi wani yana samu wani wani ba za ku ƙara haɗuwa da shi har abada kuma abin da ya faɗa game da kai ɗin nan na maka addu'a cewa kayi abin kirki to shi ma yana da kyau to sannan za ga wasu dattijai ne ya kamata a ce ana taimaka musu to sannan abu na bakwai ma da ke faruwa shine wajen shiga ban wajen shiga ban ɗaki za ka ga wani layin mutum tara ne wani mutum goma wani ma idan cunkoso ya yi cunkoso sai ka ga mutum sha biyar a layi ɗaya suna jiran wannan ya shiga wannan ya shiga mm-hmm. to idan wani ya shiga ya fa san kama ruwa ake farkon zuwa gurin nan abin da yake da mutane kama ruwa ko zaga sai mutum ya shiga kawai ya kama ya kama wanka wani kuma in ya fara wanka sai ya kusan mintuna da yawa ga jama'a sun buga layi ana ta tsaki maimakon ya jinkirta wankan kayi da daddare mm. tunda ba sharɗi ne sai kayi wanka daga isowa ka gurin ba kuma ai ina ga wanda ya matsu yana jin bayan gida ko yana jin bawali ai yafi mai wanka larura saboda haka kamata ya a ce da mutum ya shiga ya gama abin da yake ya fito amma wani sai ya tara layi kaga ana ta tsaki shi ko ba ruwansa ba abin da ya dame shi hmm. sai ya mintuna da yawa a cikin banɗaki irin masu akwai ma wasu kuma halittar su ne haka hmm. shi Allah ya halice shi komai nasa baya sauri gani <laughs> sai ka ga ya daɗe to kuma anan ma ana iya aikin alheri kuma a samu aljanna hmm. wata za ka ga wani ya fi ka matsuwa matsuwarsa ta fi taka to kuma kai ne akan layi to irin wannan da zai yiwu kuma yana yiwa na ga jama'a da yawa suna yi sai a duba wanda ya fi tsananin bukatuwa sai a ce to wannan zo ka shiga mun yafe amma wani akan wannan din yaji an ce an yafe wani ce to ni ya za yafe masa ni gani saboda san zuciyarmu da san ranmu ko kuma a ga wani tsoho ya taho tukub tukub wani ma zaka ga ya fara fitsarin ya fara fitowa yana gangarwa ta jikin kafarsa to sai ka ga mu masu dan karfa karfa da zamu iya rikewa ba za mu bashi guri ya je ba sai ka ga in ma an bashin sai ka ga wani yana yin tsaki ko yana nuna ba a kyauta ba to duk waɗannan abubuwan a nan za mu koyi halaye za mu koyi haƙuri za mu koyi mu'amala za mu koyi kyautatawa haƙƙinka ka ba wani shine dama ɗan adam ɗin shi yasa malamai suka ce in kowa tsaya akan haƙƙinsa ai ba wani abu yayi ba haka ya kamata dama kowa tsaya akan haƙƙinsa to zalunci da kuma kyautatawa su suke bambanta mutane wanda ya shiga haƙƙin wani shine ya zalunci wanda ya sauka da kan haƙƙinsa ya bawa wani kuma shine ya kyautatawa to in ka tsaya kan haƙƙinka kuma adalci kai dama abu uku ne adalci da zalunci da kuma kyautatawa adalci shine ka tsaya akan haƙƙinka kakka sauka eh haƙƙinka ne kai ne akan layin an zo kanka ka shiga ko mutum yana gaban ka ko yana bayan ka kai dai kana kan haƙƙinka wannan shine adalci hmm. ka ture wani ka shiga gabansa shine zalunci ka kuma ba wa wani damar ka kai ne mai damar ka ce ka haƙura ka ba wani to shine kyautatawa to kyautatawan ake so a dinga yi in ba za a iya kyautata ba to a tsaya akan adalci ma'ana in ba za ka iya ba wani haƙƙin ka ba to ka tsaya akan haƙƙin ka kake ka shiga cikin haƙƙin wani to wannan abubuwa ne da duk suke faruwa musamman aminan nan Haka nan wani za ga ya ja ɗauko abinci guda uku ko hudu kuma ya kasa ci wasu ba samu ba shi kuma na nasan ya lalace tunda abinci a nan wani ba zai ce rage ba wani ba abinci komai yawansa kawai shara za a yi da shi nan ne farkon zuwa mu maka wasu shekaru can baya in aka rage abinci sai mu aje mun ɗauka kamar nan ne da zamu aje a dumama mm, ashe su eh ko zai kare ai sai kaga an kawo maka wani kafin wannan kafin ka cinye wannan an kawo wani saboda haka kana kallo zaka ga ana dauka abinci ana zubawa a leda za a kai shara ba mai bukata ko almajiri ba a ba abinci kawai almajiri real yake so in ka bashi abinci <laughs> ba zai karba ba saboda ba matsalarsa ba ta abinci ba ce matsalarsa ta a bashi riyal ne ya kunzugo da shi to kaga wannan shine halayya da ɗabi'o'i da ya kamata a ce alhazai ba wai kawai ibadar ba a mu'amalan ma tana cikin ibadar kuma wani sai ka ga bai samu rahamar Allah a wajen ibadar ba hmm. amma sai samu rahaman Allah a wajen mu'amalar kuma musamman za ka ga wani bai masa inda zai je ban ɗakin ba wanda shi ma ya kamata a ce irin wannan duk da ma'aikata da aka sanya masu lura da alhazai da za su ba su shawarwari to amma kuma kai kanka kana iya zama kai ma mai aikin taimako da agaji ga waɗanda ka ga sun gajiya ko sun ɓata ko sun kasa gane musamman farkon zuwa za ka ga wani in ya fita ya kasa dawowa saboda abu ne duk iri daya in ka kalli idan ka hemomin nan duk iri ɗaya ne saboda haka in ka fita ta wani guri wajen dawowa sai ka ga mutum ya ɓace in mutum ya ga wanda ya ɓata kuma zai iya masa nuni ko ya kai shi ma to wannan duk yana cikin aiki da zai iya cewa Allah ya waka albarka ko Allah ya saka maka da alkhairi wanda baka san bakinsa ba watakila kai abin da ya kai kama haji ka samu gafara a wajen wannan gafarar da wancan ya roƙa maka ne a wajen Allah saboda haka mu yi kokari mu kyautata niyya ko mu tafi aikin haji ko umara da niyyar duk wata dama da muka samu da za mu iya ba wani gudunmawa ko taimako to mu yi kokari mu yi a wannan wato guri. Na'am. To Allah subhanahu wa ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin. Sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah.